wani abu da ya faru jiya a garin kano a sanata rabiu musa kwankwaso ya aurar da yarsa ga ɗan gidan mangal wanda a wannan auren sai aka yi walima wanda ake kiranta walimatul asha wanda da turanci ake cewa dina a wajen wannan walima malam kabiru gombe da shi da shak ahmad ibrahim suleiman suka zo suka gabatar da wa'azi na walima dai kamar yadda aka saba to wannan ya haifar da cece kuce wanda wannan cece kuce ana ta wannan dambarwar ni ma kuma a kai zan yi tsokaci na wato maganganu sun yi yawa a kai amma abu na farko kowane abu idan kana son ka ce wani abu a kansa to ka kalli shi abin a karan kansa kar ka kalli dama kar ka kalli hagu domin galibin waɗanda suke maganganu a kai sai na ka fahimci cewa akwai ɗayan abu uku da yake jansu to in kuma kowane abu ba shi abin za ka kalla ba kamar yadda mu addini ya ladabtar da mu a matsayin mu na musulmi da kaɗai zai samu yi adalci shine muna kallon haka'ik unzur li zakil kauli falhaku makabulun walau to in ka sauka daga wannan ka'idar ba za ka iya adalci ba shi abin ake so ka kalla kar ka kalli dama kar ka kalli hagu kar ka kalli wayayi a wanda ya kila kana da matsala da shi in shi ka kalla ba za ka iya yin adalci ba ka kalli abin a karan kansa daidai ne ko kuskure ya yi ko bai yi ba ka masa hukunci a abin to da yawa akwai wanda zai kalli abin ne shi ba abin yake kallo ba izala yake kallo kuma yana da matsala da ita saboda haka in ya tashi sai ya rika yi wa abun irin hukuncinsa da yake wa izala to kaga wanda yake da matsala da izala da ya tashi bai ga abun ba sai ya kalli izala ba zai yi adalci ba akwai wanda kuma idan ya tashi shi sanata rabiu musa kwankwaso yake gani to tunda yana da wata matsalarsa da kwankwaso kaga ba zai yi adalci wa abun ba sai ya zama kwankwason yake gani to ajiye kwankwasa a gefe mu ma muna da tamu matsalar da shi da haka kan mu kalli matsalar mu da shi a'a a matsayinsa na dan adam kana da wani saɓani ajiye gefe kalli abun akwai kuma wanda shi yana kallon abun ne kallo na siyasa kila ɗan apc ne shi yana da matsala da yan npp musamman a kano yake saboda haka shi wannan zai kalla sai ya dinga sukar abun a zahiri amma ba abun yake nufi ba siyasarsa ce ya ɓuya bayanta to galibin waɗanda suke magana da na tattara su na kalle su kowanne in naga ya zaƙe ina kokarin na gana mai aji to a iya yadda na fahimta galibin masu magana za'ar ɗayan abu uku nan ke jan su ba wai zahirin abin suke kallo ba to mu kuma adalcin da aka ladabtar da mu shine kowane abu ka kalle shi wannan kuma abu ne da bai da sauki ba ko Allah ya mai wannan taufikin ba shi yasa idan abubuwan kake kallo haka'ik kake kallo kenan to wani ma sai ya ɗauka kamar kai kawai dan ra'ayi ne yau a jika a gabas gobe kuma a jiyo ka a yamma ko ba haka bane yanzu jiya a nan na ce mu kalli abin da tunubu ya kan mu kalli shi tunubu kila shi tunubu muna da wasu matsalolinmu da shi amma wannan abun da ya yi na halartar taron oic daidai ne ko kuskure ne mu a wajenmu musulmi daidai ne to sai mu yaba ba ruwanmu da wata matsalar mu da shi wannan an zo kanta sai a yi maganarta to kalli wannan abin da shi sanata kwankwasa ya yi sannan kuma ina son kafin ka kalli abin sai ka kalli waye kwankwaso ka ce min ɗan siyasa waye kwankwaso ka ce min ɗan boko waye kwankwaso ka ce ɗaya daga cikin manyan arewa to sai ka kalli yaya manyan arewa suke a yau waye ba mu ga auren gidansa ba tsakani da Allah ake magana waye ba mu ga auren gidansa ba da wancananka da wancananka duk mun san yanayin gidansu da iyalansu mun ga kuma yadda suke gudanar da auren su ɗauki a nan kusa buhari ya aure da 'ya'yansa kusan guda uku tsakaninku da allah ya auren ya kasance in ji wanda aka yi na karshen nan lis aka yi na mawaƙa na kudu da na arewa kowa ya zo ya baje kolinsa ya zuba basirarsa da fasaharsa tsakani da allah fa kai yanzu aka ce ka kawo wani mai irin matsayin kwankwasa da ka sani a najeriya za a yi bikin yarsa ya ce wa malami za mu taru da dangin miji da dangin mata zo ka mana wa'aziwa za ka iya kawo masu irin matsayinsa nake ai mun san yaya suke mun san yadda rayuwar su suke da yawa an kaje ka kalli shafukan 'ya'yayensu na social media kaga irin badalar da suke ba su da bambanci da 'yan kannywood ko 'yan nollywood da yawansu kenan adalci shine yanda kake caccakar mutum in yayi ba daidai ba in yayi abin da ya dace sai ka yi ba yana cikin abin da duk mai addini yake jin raɗaɗinsa shine tabarar da manya suke a wajen auren 'ya'yansu wannan yana ciwo duk mai addini tuwa ƙwarya ku bi salsalar karatuna da nake yi a cikin samar islamic center wanda nake yi wa yaran ss123 na islamic culture yana cikin abin da yake jan hankali na matsalar biki ta zame mana fitina a ƙasar nan yanzu talaka ma da yake ci da ƙyar idan aka ce bikin gidansa ya taso da yaya muke taro shi duk wani kokari da zaka yi naka ba shi shawara yayi abin da ya kamata kallon ka yake ganga ba rufi yan uwan mu fa talakawa balle wanda suke wannan level din so wannan abin da kwankwasa yayi mu ajiye duk wasu abubuwa gefe guda mu kalli abin wallahi yayi kokari kuma wallahi yadda muke kushe wa'yancan in dai dan Allah dan kishin addini muke kushe su muke ganin ba abin da ya kamata suke yi ba to shi kuma in dai da gaske muke Allah muke wa ya kamata mu karfafe shi ba wai mu zo mu taru kawai saboda muna da matsala da waɗanda suka yi abun ko muna da wata matsala da shi sai mu zo mu dinga kwandemin abun ba ka daina duk wani abu da zaka ce ai kayan da ta sa irin kaza ne yanzu iskancinka da hasadarka da rashin tsoron allanka za ka kwatanta shigarta da ta wa'yancananka wanda ake ganin rabin nonuwansu a waje tsakani da allah fa muke magana wala ya jiri manna na shana'anu kaumin ala allah ta'dilu i'dilu huwa akrabu littaqwa yanzu shi yayi wannan ka zage shi wanda suka dauko maka da aka yi rawa aka yi ju aka yi iskanci ka zage su kai wani irin munafiki ne ina me kake so ka cimma ina kan nufa me kake so ina kake so ka je ai gwara ma ka ce kai abin da aka yi daidai ne amma kai ba malaman izala ka so ya gayyata ba naka ka so ya gayyata su je su me a ciki kaga wannan an san da abin da kake magana a ba wai shi abin ka ce kwata-kwata ita ma shigar a dawo a ce to yanzu in malami ne yasa za ta to shi kwankwasa malami ne muna maganar kwankwasa ne a irin matsayinsa kaga mu abin da ya shafi addini musuluncin nan ya fi mana komai wallahi duk wanda ya kwatanta sai mun yabe shi don musulunci ya fi ni ya fi ka ya fi ubanka ya fi ubana ya fi uwarka ya fi uwata saboda haka mu duk wanda yawa addini wallahi ya kyauta kuma sai mun yabe shi kuma sai mun jinjina mai don haka muna jinjina da fatar alheri ga sanata rabiu musa kwankwaso allah ya saka maka da alheri kuma allah ya ba da zaman lafiya wannan abin da kai ka kyauta inda wasu 'ya'yan ma nan gaba ya kamata a yi fiye da haka ya cancanci mu ya ba masa shi yasa duk wanda ya wani abu da ya shafi addini kwanan baya in ba ku manta ba na hudu ba guda akan mai girma silalami tsohon gwamnan jihar jigawa da ya yi wasiya ya ce ya ba da gidansa wa faculty na islamic studies da ke kafin hausa a jihar jigawa ya yadda ma cewa akwai wata rana da za ta zo baya duniya yi wannan wasi abin a yaba masa ne da yawa yan bokon nan namu da yan siyasa sun yadda ma za su mutu ne wata badakalar da suke da sun yadda da haka wala ba za su yi ba to saboda haka wannan abun na yi mamakin yadda mutane suke ta kokarin hanni nan din na ko wanda suka tuturo min bidiyo wallahi azim suke nuna cewa wato wannan kamar ba wani abu ne a yanda manyan nan suke da yadda muka ga suke auren 'ya'yansu ana ɗauko al'adu ko ana kwaikwayon turawa kwabo da kwabo a zo a yi taɓara a yi baɗala a yi shegantaka wani ya zo ya yi wannan to wannan abin ayaba ne kuma mu ma shahidina illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin akwai wani fa tsabar ta'annuti wai cewa yake ai ai ila a boye za su yi fatin ma a boye kace ai to wannan su da Allah su me yasa hasada take me yasa muke cakuɗa abubuwa mabambanta in kana da wata rigimar ka da mutum wannan daban idan ya yi abin da ya kamata a yaba ka yaba wannan shine insaf shi yasa suka ce al insafu aziz in ji larabawa adalci ba shi da sauki yin adalcin nan ba da sauki shi yasa in kana kokarin kwatanta adalci in mutum ya yi daidai ka faɗa in ya ba daidai ba ka faɗa to sai wani ya ringa ganin ka kamar hawa'i yau kayi gaba kayi baya ba haka bane kawai kai abubuwan kake kallo a karan kansu ba mutanen kake kallo ba in mutane kake kallo ba za ka iya yin adalci ba don galibi za ka kana da matsala da wannan kana da matsala da wancan to ka bar matsalar da take tsakaninka da mutum ka kalli abun da in daidai ne ka yaba in kuma ba daidai bane ka kushe so da haka wannan abu ne da ya dace kuma duk wanda yake cikin sahun irinsu in yayi wannan to lalle ya kamata a sawa abun albarka kuma a jinjina masa don a karfafu wani ma shi ma gobe yayi in dai Allah ake nufi saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga son zuciya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga son zuciya kuma Allah ya sa mu daga cikin masu adalci da kwatanta adalci muna roƙon Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ya nuna mana kure kure ne ya ba mu ikon kauce masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim